Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro asalamu alaikum da fatan an tashi lafiya. Hanifa Kabir Isa ce tare da Binta Suleiman Yaro da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na asibahin yau Alhamis daya ga watan Satumba. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Binta da kanun labarai. wani rahoton da gwamnatin amurka ta fitar a jiya laraba ya nuna cewa yawan iska mai haddasa dumamar yanayi da kuma ƙara hawa da gabar ruwan teku ya yi a duniya na nuna cewa sauyin yanayi na ci gaba da taɓarɓarewa gabanin sake ɗaukar wasu matakai da aka yi na daƙile fitar da iska mai lahani Akalla fararen hula hamsin ne aka kashe a wani farmaki da sojin Mali da na 'yan kasashen ƙetare suka kai a ranar 19 ga watan Afrilu, in ji Majalisar Ɗinkin Duniya a wani rahoto a jiya Laraba. ma'aikatar shari'a ta amurka ta fada a yammacin jiya talata cewa tana nema ne kawai tare kuma da samun amincewar kotu kan wani bincike da bata taba yin irinsa ba na wasu muhimman takardu na tsaron kasa a gidan tsohon shugaban kasar donald trump da ke malago a jihar florida kanin labaran kenan to a najeriya wasu hukumomi na ci gaba da yunkurin dawo da kayayyakin tarihi na al'adunsu da turawan mulkin mallaka suka raba su da su lokacin da suke mulkin su to wannan zuwa da zamu yi a can ingila za mu zo ne karo na farko domin mu ga cewa mun kididdige kayayyakinmu da a can da suka shahi mu na al'adun gargajiya wanda muka kira artifact Za kuma a ji tattaunawa da tsohon gwamnan jihar Kaduna kuma tsohon shugaban riko na jam'iyyar PDP sanata Ahmad Muhammad Makarfi inda yake mayar da martani game da kalaman 'yan jam'iyyar NNPP cewa tsohon gwamnan Kano Malam Ibrahim Shekarau ba shi da tasiri a siyasance yanzu kuma ba zai karawa PDP komai ba. in bai da amfani me yasa suka yi murnar karban shi ai bukunkunan da suka yi tallatawan da aka yi a ziyarce shi a gida a yi wannan a yi wannan pdp bugu ɗaya ne kamar kowace asibahin ranar alhamis yau ma alheri grace abdu na tafa da shirin domin iyali kafin nan sai a saurari kashin farko na labaran duniya Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da asuba da fatan an tashi lafiya ga labaran duniya mai karantawa Binta Suleiman Yaro. To wani rahoton da gwamnatin Amurka ta fitar a jiya Laraba ya nuna cewa yawan iska mai haddasa dumamar yanayi da kuma ƙara hawa da gabar ruwan teku yayi a duniya ya yi kimari a shekarar 2021 wanda ke nuna cewa sauyin yanayi na ci gaba da taɓarɓarewa gabanin sake ɗaukar wasu matakai da aka yi na daƙile fitar da iska mai lahanin. bayanan da aka gabatar a cikin wannan rahoton a bayyane suke muna ci gaba da ganin hujjojin kimiyya masu karfi da ke nuna cewa sauyin yanayi yana tasiri a duniya kuma bai nuna alamar raguwa ba in ji rick spinrad shugaban hukumar kula da tekuna da sararin sama wato national oceanic and atmospheric administration ganin yadda yawancin al'ummomi suka fuskanci ambaliyar ruwa wadda adadinta ya kai na tsawon shekaru dubu fari na musamman da kuma zafi da ya kafa tarihi a bana hakan ya nuna cewa matsalar yanayi ba barazana ce ta gaba ba amma wani abu ne da ya kamata mu magance shi a yau in ji shi a cikin wata sanarwa akalla fararen hula hamsin ne aka kashe a wani farmaki da sojojin mali da na 'yan kasashen ƙetare suka kai a ranar 19 ga afrilu in ji majalisar ɗinkin duniya a wani rahoto a jiya laraba Majalisar Ɗinkin Duniya ta sha zargin sojojin Mali da kashe fararen hula da waɗanda ake zargi mayakan sa kai ne a tsawon shekaru goma da suka kwashe suna yaƙi da ƙungiyoyin da ke da alaƙa da al da IS. gwamnatin mulkin sojan ƙasar mali wacce ta karɓi mulki a wani juyin mulki a shekarar 2020 tana fama da masu ta da ƙayar baya tare da taimakon wasu sojojin haya na kamfanin wagner mai zaman kansa da ke kasar rasha Kisan gillar da ake zargin na watan Afrilu ya faru ne a ranar kasuwa a karamar hukumar Hambori da ke yankin Duwenza da ke tsakiyar kasar bayan da wani ayarin sojojin Mali ya taka wata nakiya. ma'aikatar shari'a ta amurka ta faɗa a yammacin ranar talata cewa tana nema ne kawai tare kuma da samun amincewar kotu kan wani bincike da ba taɓa yin irinsa ba na wasu muhimman takardu na tsaron ƙasa a gidan tsohon shugaban ƙasar donald trump da ke malago a jihar florida bayan da ta kula cewa da alamar an ɗau wasu matakai na kawo cikas ga binciken da gwamnati ke yi Binciken bazata na ranar 8 ga watan Agusta na inda Trump yake zama da ke gabar teku a lokacin sanyi ya zo ne bayan da ɗaya daga cikin lauyoyinsa ya bayyana a watan Yuni cewa an mayar da duk wasu takardu na sirri zuwa ma'ajiyar adana bayanai ta ƙasa kamar yadda dokar Amurka ta tanada da zarar shugaban ya bar mulki. hadiman trump sun mika akwatuna sha biyar da masu ɗauke da bayanan sirri 184 a cikin watan janairu da kuma ƙarin irin waɗannan takardun 38 a watan yuni labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc To an jima kaɗan binta za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya. Wasu hukumomi a Najeriya na ci gaba da yunkurin dawo da kayayyakin tarihi na al'adunsu da turawan mulkin mallaka suka raba su da su lokacin da suke mulkin su. Yanzu haka mahukunta a Sokoto cibiyar daular Usmaniya kusan sun kammala shirin tafiya Birtaniya a yunkurin dawo da kayan tarihi na daular waɗanda yanzu haka ke ƙasar ta Ingila. Daga Sokoto Muhammad Nasir ya aiko mana da wannan rahoto. Ƙasashen Afirka da suka fuskanci mulkin mallaka daga hannun Turawa bayan bautar da mutane haka ma sun yi hasarar kayayyakin tarihi da al'adu da turawan suka kwasa kuma har yanzu wasu daga cikin kayayyakin na kasashen na turai alal misali kasar ingila wadda ta yi wa najeriya mulkin mallaka ta kwashi kayan tarihi da al'adu na al'ummomi daban-daban na najeriya waɗanda yanzu fiye da shekara ɗari suna hannun turawan cibiyar daular usmaniya na daga cikin daulolin da suka rasa kayayyakin tarihi da al'adu a lokacin na mulkin mallaka inda yanzu haka mahukunta a jihar sokoto ta kokarin tafiya ingila a kokarin dawowa da wasu daga cikin waɗannan kayayyakin bala muhammad mabera babban darakta na hukumar kula da kayan tarihi da al'adu ta waziri junaidu ya ce kusan sun kammala shirye-shirye na tafiya kasar ta ingila to wannan zuwa da za yi a can ingila za mu zo ne karo na farko domin mu ga cewa mun kididdige mu da a can da suka shahi mu da al'adun gargajiya wanda muka kira artifact sannan da kuma rubuce-rubucen da usmaniya da tafai wanda muke kira manuscript domin mu dawo da waɗannan ƙididdigan da mun kayo domin mu bi hanyoyin da za mu dawowa da su a gida najeriya to kowane tasiri ne kayan za su yi idan an samu dawowa da su a najeriya a idan ka duba akwai kayayyaki namu na al'adun gargajiya waɗanda muka gada iya da kakanni waɗanda suna da amfani kwarai da gaske a wannan lokaci namu da kuma jama'ar da ke tafe haka kuma akwai littafai masu muhimmanci kwarai da gaske musamman mu shi usmanu da dan shi muhammadu bello da dan uwan shi abdullahi gwandu da wasu mataimakansa musamman mallam abdullahi gwandu ya rubuta littattafai daban-daban akwai fannin injiniyanci waɗanda tura ke karantar da ɗalibanmu a halin yanzu akwai fannin lahiya kaga dawowa da su najeriya zai amfani masananmu zai kara musu ilimi ɗalibanmu da ke karatu su ma za su amfana kwarai da gaske akan waɗanda littattafai da za a dawa da su a gida najeriya masana tarihi da al'adu a najeriya sun ce dawowa da kayan tarihin ana iya kallon sa ta fuskoki da dama kamar yadda farfesa aliyu muhammad banza na jami'ar usmanu dan fodiyo da ke sokoto ke cewa na ɗaya babban amfani shine babu al'ummar da za ta manta tarihinta face ta kasa ci gaba tarihi muhimmi ne a rayuwa komi ƙororin cigaban al'umma don haka al'adun da aka gada tura mulkin mallaka suka zo nan ba ɗauke su kai ba sace su kai don in mu bayi ne to kayan mu bauta suke kuma kayayyaki ne rubuce rubuce magabata ta da za a yaƙe su za a zaman duniya ko sun dawo mana su na aikin banza ne an riga an yi photocopy komi sun gama da su na biyu mayar da su gare mu har yanzu ba zai rasa amfani ba domin tafiya da waiwaya tana maganin mantuwa don haka na gani hukuma ta yi kokarin tunawa da amai da kayan tarihin mu. amma kar ta yi amfani da makudan kuɗin jiha ko ƙasa kan abin da bai kai miliyan biyar ba a kace miliyan ɗari biyu. Yanzu haka dai akwai dauloli da dama a ciki da wajen Najeriya da ke fafatuka akan ganin sun dawo da kayan da suka rasa ta hannun turawan da suka yi musu mulkin mallaka domin amfanin al'ummominsu. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya. A gaida Muhammad Nasir, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga binta da kashi na biyu na labaran duniya. To cocin Katolika ta ce an sako wata ba 'yar shekara 83 da masu da'awar jihadi suka yi garkuwa da ita a arewacin Burkina Faso a watan Afrilu. An yi garkuwa ne da squelan Tennyson Wanda ke barbiyar mai ibada ce da ke kungiyar congregation of marianites of the holy cross da ke yankin yalga inda ta yi aiki tun shekarar 2014 a cikin wata sanarwa bishop na diocese theophil nare ya sanar da cewa da matukar farin ciki da godiya ga allah waɗanda suka yi garkuwa da tennyson sun sako ta a halin yanzu tana wani wuri mara haɗari kuma cikin ƙoshin lafiya Injinare. a cikin sanarwar da ta kai ga afp jiya laraba yarjejeniyar tsakanin sabiya da kosovo wadda tarayyar turai da amurka suka taimaka aka cimma karshen ƙarshen mako ta warware takaddama kan takardun bayanai kan mutum amma takun saƙa kan lamarin da kuma tambarin lasisin sabiyawa a arewacin kosovo abin tunartawa ne na rashin kwanciyar hankali a yankin. yanzu 'yan ƙasa na iya tafiya cikin walwala a tsakanin ƙasashen da katin shaida na ƙasa kafin yarjejeniyar akan baiwa 'yan ƙasar kosovo takaddun sabiya na wucin gadin lokacin tafiya zuwa sabiya amma yanzu a cikin sabuwar yarjejeniyar kosovo ta amince kar ta buƙaci takardun shiga ko na fita ga masu riƙe da takardun sabiya babban jami'in kula da harkokin waje na tarayyar turai joseph borrell ya yaba da yarjejeniyar wannan ita ce mafita ta turai muna taya shugabannin biyu murna kan wannan shawarar da jagorancinsu in ji shi a shafin twitter gaida Binta Suleiman Yaro da ta karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu kawo muku rahotonmu na gaba. tsohon gwamnan jihar kaduna kuma tsohon shugaban riko na jam'iyyar pdp sanata ahmad muhammad makarfi ya ce 'yan kudancin najeriya ne suka turo mukamin shugabancin jam'iyyar pdp na ƙasa zuwa arewa saboda haka ba yadda za su ce ya sauka yanzu sai dai idan pdp ta ci zaben shugaban ƙasa sai dai ya fara da martani game da kalaman 'ya'yan jam'iyyar nnpp cewa tsohon gwamnan kano malam ibrahim shekarau ba shi da tasiri a siyasance kuma ba zai kara wa pdp komai ba ga yadda tattaunawar ta kasance tare da isa lawal ikara in bai da amfani me yasa suka yi murnar karban shi ai bukunkunan da suka yi tallatawan da aka yi a ziyarce shi a gida ai wannan ai wannan pdp bugu ɗaya ne a ranar aka je a ranar aka karbe shi a ranar aka komai amma su sun tallatawa a dauki wannan hoto ai wannan ai wannan in shi ba wani abu ne me yasa suka yi wasu na magana cewa idan ma dai tsohon gwamnan jihar kano yana da tasiri a zuwan da ya cikin jam'iyyar ku sa kuma ku iya gamuwa da kalubale na cewa ai ita kanta jam'iyyar a kano a raba take a ranar da aka karbe shi ranar court of appeal ta yanke shari'a ta ce jam'iyya na da iko ta rushe kowanne reshe na jam'iyya ta kafa eh, kwamitin riko kuma ta gyaran da take so da saboda kawai matsala an cire shi an warware shi to amma ranka daɗe ana magana cewa idan har eh, kuna ganin kamar kun fi karfin matsalolinku har kuna gayyato wasu kuma kuna da ciwo a cikin gida tunda ana ta maganar dole ne sai shugaban jam'iyyar pdp wato ayu ya bar jam'iyyar a matsayin shugaba to da farko dai kaga ba arewa ce ta ce tana son shugabancin jam'iyya yawancin waɗanda suka turo wannan abun arewa daga kudu ne lissafinsu na siyasa a lokacin daban suka ce to ba damuwa a bar neman shugaban ƙasa a buɗe in shugaban ƙasa ya fito daga arewa in har ya ci zaɓe sai a gyare-gyaren da ya kamata in za a maye kudu ne a da kudu wannan ko da yake ba a rubuce ba amma cikin tattaunawa fahimtar da aka samu kenan abin da aka ce bisa fahimta in ma za a yi wani abu bayan an ci zaɓe ne ana gab da za a yi zaɓe wani lokaci za ka zo ka shiga cikin wani kuma rikicin ma sawa ma za a sama tukuna kaga wannan ba tunani ne wanda zai amfani jam'iyya. 'Yan Najeriya musamman a daidai lokacin da ake gab da shiga lokacin da a fara yakin neman zaɓe ana zargin 'yan siyasa idan lokacin zaɓe ya zo ka ji kalamai na jawo hankalin mutane da wasu ke kira yaudara iri-iri wanda a ƙarshe sai mutum ya zaɓen da zai zo da ya sani wani ma'auni 'yan Najeriya za su tafi da shi. Zaɓen nan fa tsakanin jam'iyyoyi ne ko dai PDP ne ko APC. A ina sauran guda biyun manya. Ina zuwa idan a arewa a ce ka zaɓi wata jam'iyya ba PDP ba to apc ka kara wa karfi idan a kudu ka zaɓi wata jam'iyya ba pdp ba musamman inda ƙuri'an pdp ne yan pdp ne ka rage ma pdp karfi ne ka kara ma apc saboda haka ana nan dai gidan jiya a wahalan da kake magana a kai canjin ba ba zai samu ba saboda ka raba karfi idan opposition suna son su kawo canji haduwa suke ba rarrabuwa ba apc ita ma ai haduwa aka inda sun tafi a rarrabe da su kada pdp ba kila wasu ce to ai kun makara ya kamata a ce kila an kai wannan tayi kafin a zaɓen fidda gwanin sauran jam'iyyu gashi kowanne yanzu musamman peter da aka ji ka ce wanda tsohon dan jam'iyyar ku ne da kwankwaso ana dukkan su ƴaƴan jam'iyyar ku ne kuma kowa na da ƙarfi yanzu a bangaren shi ka ce su dawo a tafi tare ana ganin da kun musu wannan kafin a zaɓe. ai akwai abin da ake cewa haɗin kan ranar zaɓe ko da akwai ɗan takara in an samu fahimta zai iya faɗa cewa magoya bayana a zaɓi kaza ana yi an yi a baya ba waya najeriya ba amma duniya baki daya saboda ka ba abin da aka yi lati akai madalla a shirinmu na hantsi za a ji wannan magidanta dai abin da muke ce household a yanzu ne a gidaje gidajen mu daga 9 may da aka fara iska zuwa yau banda banda dai na yau bayan da muka yi assessment an samu akalla magidanta sama da dubu bakwai da dari biyu da wani abu ne abin da ya da dubu bakwai da dari biyu da talatin. Kuma ya na hukumomi gaba da kusan goma sha shida. To sai a bi mu a shirinmu na hantsi don jin wannan rahoto. Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu kuma ga shirin mu na gaba. Ya Allah ya Allah na roka Allah ni kai ne na roka baro ka don Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin domin iyali alheri Grace Abdi ce ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Yau ma muna tare da Hajiya Khadija Abdullahi Iya, 'yar takarar gwamnan jihar Niger ta jam'iyyar Abga da Mrs. Dorothy Nuhu a Ken Over wadda ta nemi tsayawa takarar shugaban ƙasa ƙarƙashin jam'iyyar SDP. Sai Hajiya Mariya Ibrahim Baba, 'yar siyasa kuma 'yar gwagwarmaya da ɗan siyasa Sa'idu Gombe waɗanda ke musayar miyau kan matakan da mata za su iya ɗauka domin ganin an dama da su a harkokin siyasa ga jagora tattaunawa shamsiya hamza ibrahim da bakin namu wannan gwagwarmayan idan an san ki in kin yi fice kina jina eh, eh, idan kika yi fice akan kowace irin gwagwarmaya an yadda cewa za ki iya shugabanci amma kina zaune a cikin gidanki baki gwagwarmaya ki fito ki nuna kina da bukata ba yana da wahala ce an baki dama magana ka daya na kuma bai yadda ba number one ko na farko mata da yawa ba su fito ba ba sa fitowa shine na yadda mata da yawa suna ganin cewa in ka fito kamar eh, eh, abin nan an daina wai amma 2019 din da aka yi wallahi mata sun fito na ji mata sun fito sosai sun i don't know the, the percentage amma sun kai almost 45 to 60 percent sun fito da matan da suka fito kuma abin da ya sa ba su fito this time around ba don abin da suka gani last ni ma me yasa wai na ce ba zan fito ba don abin da na gani 2019 don na ga wahalan me yasa no san me yasa ko ko kai so biyu karaya yanzu kin ga da da suka fito a 2019 da sun ƙara fitowa yanzu sun ƙara fitowa gaba sun ƙara fitowa gaba ai ba maganan kuɗi ne kadai ba akwai yanzu ke bargan da kika yi kafin maganan kuɗi ya shigo ai mutane suka fara ce miki zoki kin ga kenan sun kalli gwagwarmayar ki sun kalli cewa zaki iya shugabanci idan baki fito kin yi wannan hidimar gwagwarmayar ba ba za su kalle ki ma as a person da zaki yin wannan hidimar ba shi ne abin da kike magana wallahi da za a ce a bada independent candidate candidate a Najeriya. Oh, mata za su bada mamaki. Structure na party, wallahi platform na ah, platform na political party shi yake kashe mata a kasar nan, shi yake dankwafar da mata. In kin duba in kin duba esco na party. Mutum nawa ne mata, woman leader, an namiji ma zai daura zani eh. sai a bashi woman leader. Eh? woman leader kawai ake bayarwa ba a bada mace komi mu dai yanzu mu yi kokari mu nemi yanda za a bada independent candidate hmm. ba sai ka so ta karkashin kowane party ba hmm. za su sha mamaki to bari na dan toko albarkacin baki a ganin cewa abin ya dau zafi a ɗaya daga cikin batu da shi honorable yayi magana akan shi ne rashin goyon baya so tari da dama ana ganin cewa mata mu ne matsalar kanmu wato ba a bada goyon baya ko daga cikin gida ma in kika gani akwai akwai zaɓe da ya wakana ina ga a shekarar 2019 wacce aka samu ta ta fito ta tsaya takarar shugabanci ba ta samu ƙuri'a ko ɗaya ba wa ƙuri'a ɗaya kawai ta samu kuma nata ne ƙuri'a kuma in kika duba kika gani duk yawancin matan nan mu muke ba da ƙuri'u mafi yawa amma kuma ba ma ba ma yan eh, uwanmu mata goyon baya ina matsalar take ne muna ƙanana an koya mana cewa maza ne da shugabanci a'a saurare ne tun muna bari mu ji an koya mana ladabi a kan cewan maza ne ya kamata su yi shugabanci haka aka tayar da mutum muna kanana duka a basu to shin in an yi mana wannan kwesuwan yaushe muka falka mu zo mu ce za mu yi takara da namiji a cikin ladabinmu da biyaya da addini ma ya kadara ba zai yiwu ba to yanzu abin da muke yi a hankali ne muke ilmantar da junanmu mu ce mu kwaci kanmu don a karatun gaske in mun mun ka diba littattafan nan za mu gan cewa ba a haranta ba haramta ba mu dauki shugabanci ba to abin da ya kamata mu yi kenan ba wai ba mu da so mu yi ba ba wai ba mu da iyawan ba amma tun muna kanana an share mana wannan bangaren kwakwalwan aka ce tun daga gida ba mu ke da ba mu ke da shugabanci ba muna makaranta ba mu ne da shugabanci ba mm. general head prefect mm. kullum namiji ne ba mace ba me yasa za a yi haka you know No, what? Not general head, head prefect. you know why head girl shine woman leader din nan da ake ta yi to shi ma yana daya daga cikin abubuwan da ke gurgunce mu wajen wannan tafiya kuma a ce mata ba su kaunan mata wannan ƙarya ne tsaban ƙarya ne don a raba kanmu maza shin kuna son kanku ne shine mu ko a gurin ma'aikatu zaki gani idan in har mace ce take shugabantan gurin baki cika samun irin mata suna bata goyon baya ba sai dai maza ƴan uwa an goge mana wannan abun daga cikin kwakwalwar mu cewa mace bai kamata ta yi shugabanci ba kuma ba ta da iya wannan ba amma ba ta filin da za ta koyi shugabanci don tun daga gida in for instance in an shiga gidan christian akwai addu'an da ake yi da safe akwai addu'an da ake yi da dare ba za ki ga an ba yan mace ta shugabar da wannan ba fastoci ma da yawa tun da nake karama ba a pasto na mace kwanan nan ne muka so magani don sai su karbi wannan sadaka da ake bayarwa su dinga muluki abin su mu sai mu tsaya dai kullum muna widow's night dai kullum muna sawa to yanzu fa ido ya na so abin da ya kamata going forward abin da ya kamata mu kuma abin da na yi 2019 eh, abin da na vice presidential din akwai education da yawa da na samu shine number one aka ce kin samu ilimi ilimi da yawa sosai da na samu kuma ilimin da duka na suka faɗa yanzu mata ko party din da kana eh, sdp ne kana pdp ne kana apc ne kowane party da kake da shi in dai ka san cewa mace ta fito takara ka yi supporting ɗinta ka goya mata ka san inda za ka yi supporting ko ka taya ta sharing ɗin posters ɗinta ko ka taya ta ko in kana da kuɗi ka tura mata because gaskiya number one ni yanzu as um, gubernatorial candidate ɗin Niger yanzu party ɗin na jira na ni na zo na ba su abin da wayan uh, wayansu abubuwan da za a yi ana jiran gubernatorial candidate ne zai yi wannan shi zai yi wannan shi zai yi wannan ni karfi na nawa ne kwanaki mun yi magana na ce masu wayansu sun zo sun same ni suka ce min wai ai suna so uh, wayansu ba na son faɗi duka abubuwan amma suna son wai goyon baya da sauran na ce zan yi amma yanzu ba ni da shi ba ni da shi din duk maganganun da na yi masu na masu eh, motivation da na yi masu cewa insha Allah za mu ci za mu yi wannan za ba su rike wayannan duk maganganun ba wanda suka rike wai dan na ce ban da kuɗi so in ba ka da kuɗi as governor kawai ba za ka ci ba ke wani abu da na fahimta a gurin mata musamman ma waɗanda suka fito suka bayyana irin manufarsu ko kuma aniyarsu ta tsaya shugabanci a kowanne fanni shine mace tana faɗin gaskiya kuma mutane ba sa son gaskiyar nan so idan kika fito kika ce ba ni da shi shikenan sai kiga an saki a baya. Ba da misali akan magana da ta faɗa. kan maganar ta faɗa idan aka kalli duka maganganun da muka yi su mata su suka fi kowa ba da ƙura'a duk zaɓe idan ka fito ka ga layin da mata suke fita su je su dangwala ƙura'a idan har mata suna son kansu yanzu da ta tsaya takarar nan ya kamata duk mata jihar Niger su dunkule ƙura'a kawai su bata din zamanta ta na mace amma sai ki tarar da maganganun da take yanzu cewa a'a wasu ma suna neman ne sai ta ba su wani abu sannan su fito yanzu waɗanda duk aka fi sai ƙurƙun su a'a na gane to duk dai to ki je maza suke faɗi mata bari matan ga maka tun da suka gani na farko ba su taba ganin mace ta fito gwamna a Niger ba gaskiya fi sabilillah mata sun yi murna sosai ya burge su ni kuma one of the reasons da na fito dan ni na son mata su dada fitowa na ba su confidence cewa wannan abin za mu iya yi ka gane one of the things da ya sa na yadda ma na fito ina ta tunani tun da na fito na vice president din nan mata yara kanana matasa suna tambaya na oh mun kin burge muke so ni na son zama one of those examples cewa ku fito ba wani abu bane ana cewa ana kashe mutum ana duk fa Allah ne fa ke ma komai in dai ka fito inda yayi fada in dai ka fito an Allah ya baka sa zaka ci kuma ban taba tunanin support din da na samu ba matan FGGCB da na mutane na wallahi matan nan duk suka tara kansu suka ha'ajiye mutane kansu suka ce wai gaskiya we need to support her abin kika faɗa cewa mata ba su maza ne fa suke wannan maganar cewa mata ba su supportin juna shi yasa abin yake wayan wayansu mata amma wallahi karya ne to kafin mai sallama da bakin namu za ku ji matsayinsu kan wannan kalubale yanzu a madadin bakin hajiya khadija abdullahi iya da mrs dorothy nuhu aken over da kuma hajiya mariya ibrahim baba da ɗan siyasa sa'idu gombe sai wakiliyarmu da ta jagoranci wannan tattaunawa shamsiya hamza ibrahim da kuma jumbe hamza da ya daidaita sautin shiri da bada umarni a madadin su duka alheri ke muku fata alheri. Kai mata su ne duniya, su ne dadihin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya. Komi don su muke, ashe mu maza bayin muke. A gaida Grace Alheri Abdu, to da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. a takaice dai wani rahoton da gwamnatin Amurka ta fitar a jiya Laraba ya nuna cewa yawan iska mai haddasa dumamar yanayi da kuma kara hawa da gabar ruwan teku yayi a duniya ya yi kimari a shekarar 2021 wanda ke nuna cewa sauyin yanayi na ci gaba da taɓarɓarewa gabanin sake ɗaukar wasu matakai da aka yi na da'ila fitar da iska mai lahanin. bayanan da aka gabatar a cikin wannan rahoto a bayyane suke muna ci gaba da ganin hujjojin kimiyya masu karfi da ke nuna cewa sauyin yanayi yana tasiri a duniya kuma bai nuna alamar raguwa ba in ji rick spinrad shugaban hukumar kula da tekuna da sararin sama wato national oceanic and atmospheric administration Akalla fararen hula hamsin ne aka kashe a wani farmaki da sojojin Mali da na 'yan kasashen ƙetare suka kai a ranar 19 ga Afrilu, in ji Majalisar Ɗinkin Duniya a wani rahoto a jiya Laraba. Majalisar Ɗinkin Duniya ta sha zargin sojojin Mali da kashe fararen hula da waɗanda ake zargin mayakan sa kai ne a tsawon shekaru goma da suka kwashe suna yaƙi da ƙungiyoyin da ke da alaƙa da Alƙaida da IS. gwamnatin mulkin sojan kasar mali wacce ta karbi mulki a wani juyin mulki a shekarar 2020 tana fama da masu tada kayar baya tare da taimakon wasu sojojin haya na kamfanin wagner mai zaman kansa da ke kasar rasha ma'aikatar shari'a ta amurka ta faɗa a yammacin ranar talata cewa ta nema ne kawai tare kuma da samun amincewar kotu kan wani bincike da ba taɓa yin irinsa ba na wasu muhimman takardu na tsaron ƙasa a gidan tsohon shugaban ƙasar donald trump da ke malago a jihar florida bayan da ta kula cewa da alamar an ɗau wasu matakai na kawo cikas ga binciken da gwamnati ke yi Cocin Katolika ta ce an sako wata ya 'yar shekara 83 da masu dawar jihadi suka yi garkuwa da ita a arewacin Burkina Faso a watan Afrilu. An yi garkuwa ne da Swellen Tennyson wadda keɓaɓɓiyar mai ibada ce da ke ƙungiyar Congregation of Marianites of the Holy Cross da ke yankin Yalga inda ta yi aiki tun shekarar 2024. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokacin amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi karfe 8 agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato bakwai kenan agogon Ghana za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin Binta Suleiman Yaro da ta taya ni gabatar da shirin da Jumbe Hamza da ya haɗa shirin sai kuma injiniyan mu na yanzu. Ni Hanifa Kabir Isa nake muku fatan alheri. Bissalam.